أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا to kala lahu Musa sai Musa ya ce masa hal attabiuka ala an tuallimani shin kana son in bi ka ko zan bi ka ne don ka sanar da ni shirya ga da an da kai ina son in bi ka ka karantar da ni shiryuwar da Allah ya baka domin Allah ya gaya min ya baka wani ilimi wanda bai bani ba kun hanta ko bilan min ra'i wasu kuna shi ne rushida wa ce wa kace rashada sa'alahu zalika li anna ziyati fil ilmi matluba ya roke shi haka nan domin neman ƙari ga ilmi kullun karuwa ya abin To maimakon ya ce eh biyo ne kala innaka lan tasdiya ma iya sabra kai lalle ka iya dan hankuri tare da ni saboda haka wato yana da wuya ka bi ni don ka nemi ilimi domin ba ka yi hankuri tare da ni wa kaifa sannan kuma ya kawo masa uzuri na rashin hankulin nan ba rashin hankuli ne mugu ba wa kaifa tasbiru ya za ka iya hankuri ala ma lam ilmi kubra bisa ga abinda baka kewaye da ilmi da shi ba ya ya kamata ka yi hankuli abinda zan yi abubuwa wanda ka so saba ma ilimin ka ai ba ta ba abu ne wanda yake mai sauki ba eh, kun fahimta ko fil hadith sabiq ya to cikin hadisi sabiq aqaba hadhihi al-aya ko aqaba hadhihi al-aya bayan wannan aya ce ya Musa inni ala ilmin min Allah wato bayan ya faɗi wannan yace za zaka iya hankuri ga abin da yake baka kewaye shi da ilmi ba sannan yace yace ma Musa ya Musa inni ala ilmi min Allah ni ina akan wani ilmi da Allah ya bani allama ne ya sanar da ni shi la ta'lamu baka san shi ba wa anta ala ilmin kai kuma kana wani akan wani ilmi min Allah daga wajen ubangiji allamaka kullahu wanda yake Allah ya sanar da kai shi wala alamu ni ma kansa ba san shi ba kun gane ko to wa qawlu khabaran bi ma'ana lam takid ay lam tukhbir haqiqatahu wato ya zaka iya hankuri ga abin da baka san haqiqanin shi baka jarraba ba ka ka koshe kana son ka bi ni wata ina ma nasiha kenan yi hankuri kun gane ko kala qala satajiduni insha Allah sabiran wala aqilaka amra kala wato sai Musa ya ce satajiduni insha Allah sabiran zaka same ni in Allah ya so mai hankuri kun ga insha Allah kada ko ce komai sai ka ce insha Allah wala asi laka amrakum bazan saba ma umarninka ba ai ta mudni bi duk umarnin da ka umarce da shi bazan saba ba wa qayyada bil mashi wa qayyada bil mashi'a yace insha Allah li annahu lam yakun ala thiqatin min nafsi domin bai amince maka kansa ba fi ma fi man tazama ga abin da dauka na cewa zai bi abin da an kace wa hadhi atul anbiya wal awliya wannan ita ce al'ada annabawa da waliyai Allah ya ga tarubi an husain kada su rudu da kawunan su tarfata aini ko sau guda sai sun mai da al'amari ga Allah wa qawlu zalika ko wa qawlu zalika wa taqdimu shi ma yaf'alu shari'a komi za ka faɗa ka faɗi cewa insha Allah sannan kuma ka fara faɗin sakamin ka faɗi maganar ka wannan shi a shari'a kun gane in Allah ya so gobe zan yi kaza wa qad taqaddama bayanu zalika bayanin wannan kuma ya gabata cikin surar abin nan can farkon sura wajen abin nan wajen surar ashabul kafi wal anbiya wal awliya muhafizuna ala shari'a wato annabawa da waliyai kullum kokarin suke yi su tsare shari'a domin duk abin da baya akan shari'a ba lalatacce ne kun gane ko qala ma na to da yace zaka same ni mai hankuri qala qala sai shi wancan yace bakon wato abin khadir fa ni tabata ni to in ka fa bi ni wala tasalni an shay'in kada ka tambaye ni komi wala tasalanni kada ka kada ka dora tambaya ta ga komi tunkiruhu minni wanda baka san shi ba daga gare ni wanda yake kana musan shi daga gare ni fi ka ga ilmin ka wazir kai hankuri hatta udata laka min zikra sai na baka labarin ambaton shi komi ni fada ma kai hankuri ai azkuruhu laka bi bi illati zan fada ma dalilin da yasa ni haka nan faqabila Musa sharda Musa ya karbi wannan sharadi na cewa ba zai tambaya ba ri'ayatan li adabi al muta'allimi ma al alimi don tsarewa ladabi tsakanin al majiri da malami eh, kun fahimta ko to fan talaka حتى Ban fantalaka sai suka tafi suna tafiya akan abin nan gabar teku hatta idan raki ba fi safina san lokacin da sun ka hau cikin jirgi kun ga bai magana shi abin nan yaron sa ba an hita magana yaro sai suka tafiya suna tafiya su da sun ka abin nan har suka kai ga gabar hatta raki ba fi safida, ko sai suka has lokacin da sun kawo cikin jirgi allati marrabihima wani jirgi ya shuɗe su suka shiga bayan sun shiga cikin jirgi kharaqaha sai ya kuje abin nan ya kuje kifin eh, abin nan mm, jirgin hadir wato kharaqaha hadir bi an ala alawan shine ya bi allo guda aula hayna ko allo bi min ha daga jirgin min jihatul bahar daga wajen kuma ruwa difasin ya sa gatari ya balle shi lamma balagatil lajja kuma lokacin da ta kai ga wurin zurfi kun ga inda ya wurin halaka sai ya sa abin nan ya sa gatari ya ya balle abin nan ya balle allo guda ko allo biyu qala lahu musa sai musa ya ce masa harakata al-jugur qala ha <laughs> eh. ka abin nan ka huje ta don ta nutsar da ta kun ga kenan wannan magana sar da yayi ta abin nan ba cikin shiri bane da karje ta sha'an imra to lalle ka zo da wani abu babba mm, azima munkaran wanda yake baya da kyawu ga shari'a ruwaya annahu alma kun anna alma lam yadkhul wato an ruwaito bayan ya abin nan ga gashi ya ɗebe allo amma ruwa bai shiga ba kun fahimta ko قال لم أقل إنك لن To bayan ya faɗi wannan magana ƙala sai Khadir ya ce alam akullaka ban gaya ma ba annaka lan tastati amma iya saura kai ba za ka iya hankuri tare da ni ba ban gaya ma ba Kala to kun gani kuma ba mai girman kai ba da an ka zarge shi kuma kala la tu'akhidni kada ka kama ni ma nasitu da ran tsamanto da ni wato abin na anit taslim wato gafaltu na shagala anit taslim laka ga sakin al'amari gare ka wa tarkil inkali alayka wato na manta ne wala turhikni min amri usra kada ka kallafa min tsanani ga al'amari na ay mashakkatan fi subati iya kada ka kallafa min tsanani ay amilni fiha bil awi wal yusri wato kai min hankuri ka gafarta min kun fahimta ko fantalaka بغير نفس كما تجد جائعا fandalaka sai suka tafi ba da kuruji himamina safinati bayan sun fita daga jirgi yan na suna tafiya ƙasa sun ka tafi hatta idza laqiya gulamun har lokacin da sun ka hadu da wani yaro lam yablugil hinsa wanda yake bai kai balaga ba bai balaga bai balaga ba yala abu ba asibiyani yana wasa tare da wasu yara hasadun washan kuma yahi sauran yaran kyawu ga fuska fa qatalahu sai kashe shi wakata lahu hadir sai hadir ya kashe shi bi an zaba hu shine ya yanke shi bisa kin da yuka multaji an bayan ya kare da shi kwance a wakata la rasa hu bi yadi ko ko ya sa ya sa hannunsa ya murje kansa ya cire aw da raba rasa bil jidar ko ko ya kama kansa ya buga ga bango ya kwashe a kawalin malamai sun saba ga yadda an kai wa ta huna bil fa ya zo da fa faqata lahu sai ya kashe shi annahu aqibal liqa'i wato bayan haduwa da shi sai ya kashe shi babu wani tsayawa babu cewa kowa ya laihi kowa wani abu babu wani bincike da dai haduwa da shi sai kama shi ya kashe kun fahimta ko wajabu idza qala lahu musa sai musa ya ce masa aka talta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin da karje ta sha nukura ka kashe rai ba ta kashe wani rai ba wa qatala sai kashe shi an gyara Eh, kala wato sai ce aka tanta nafsan ka kashe rai zakiyatan wanda yake tsarkakakka rai tsarkakakka wa lam tabligh hadda takalif don wanda yaro a tsamman bai ko balaga ba tsarkakke ne bai bai wani laifi ba ka kashe shi bi gairi nafsin ba dai kuma ya kashe wani rai ba takatul ko eh, tukutul nafsan wato ba ya kashe wani rai ba laqad jita sha'an quratu lalle ka zo da wani abu wanda yake abin kyama ga shari'a hmm, amun karan kala To wannan shi kuma ya nuna ya yi ɗan kushi, alam a kullaka innaka lan tastati a iya sabra? Shin ban ce ma ba, kun ga nan ya ƙara da laka, can ko alam a kul ya ce, alam a kullaka innaka lan tastati a iya shin ban ce maka ba, innaka lalle kai lan tasdiya mai iya saura har abada ba za ka iya hankuri tare da ni ba ban yi hada ma wannan magana ba ka dauki alkawali alama eh, qabla ko wato abin nan zada laka alama qabla li adami al-uzri huna domin nan babu wani uzuri yayi mai gargadiya abin nan wali haza qala don haka wato shi Musa yanzu abin nan ya sassauta qala qala in an Kala sai Musa ya ce, in دونه عذرا in an sha'in bada in dai hanna na koma tambayar ka wani abu bayan wannan tambaya da yi ma bayan wannan lokaci wala tu sahib ne to ka koma zama da ni ai wala ta rukuni atabu ka bada in bi ka wato kenan ya ga dai rabuwa da shi ya fi tunda dai abin ah, a ah, ya ah, kad balagata min ni uzura lalle ka kai ga iyaka uzuri wajena wato kai fadi uzurinka ni ne abin nan ba fi mufarikati kali wato ga in rabuwa rabuwa ka da ni wato ka kai uzuri saboda haka wato in na koma tambaya to shikenan eh, ɗalaka. fandaraka shi kenan suka tafi an ya yashi wancan eh, sun ka tafi hata za ta ya alƙarfi har sun ka zo wa mutane wani ɗan ƙauye sunan ƙauyen antakiya a sunan garin ista zama ahla sun ka nemi abinci ga mutanen garin talaban minhum talaba minhum sun nemi abinci bi diyafatin da bakunci domin su baki ne ba su da abinci fa abawan yudaifu kuma sai mutane sun ka ki su ba su aikin diyafa fa da fiya jidaran bayan sun hana musu abinci sai suka samu wani bango wani gida ya irtifa'uhu mi'atu zira'in ya dauka zira'in dari yuridu an da yana kusa ya fado ay ya qarubu an yazquda limailani ya karkata wato ya tsufa gida ya tsufa ya karkata fa qamahu sai hadari ya mayar ya tsayar da shi ay aqamahu la hadari biyadi ya tsayar da shi qala lahu musa sai musa ce law shi ita lattakhasa alaihi ajra da ka so da ka dauki da ka amshi ijara waɗannan mutane ba su cancanta a yi musu alheri ba fihi taridu ala ahad al-ju'li wato ya yi masa abin akwai kwadaitarwa ga karɓar in kawa wani aiki a baka ijara ka ci eh, liyata ayyasha bi don su rayu da shi kun fahimta ko aw ta'lilin bi annahu fudulun lima fi law min nafi wato ko kuma wannan da abin nan dan wanda bai cancanta alheri ba za a mai alheri ai hayatu lam yudayyifuna basu ba mu abinci ba ma hajatina ila tsam da da bukata musan nan za kai musu wannan alheri ba karbi komi ba washe kenan wanda bai dace da alheri ba ai masa kala hmm kaza firaq qala la firaq bayni wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam to qala lahu khadir sai hadir ya ce masa ku bai bayni wa nika. wannan shine rarraba tsakani na da kai shikenan nayi ma duk sharadin da nayi ma ka ka dukawar wale saboda ka sai rabuwa kun fahimta ko ai ila gairi muta'addidin wato abin nan sawwaga ta kariru wato bawiyat bamban rabuwa tsakani na da tsakaninka sa'una biyu ka zan yi baka labari bi tawili malam tastati alai sabra zan yi ma bayanin fassarar abin da baka samu ikon hankuri a kansa ba al'amuran nan uku waɗanda ka kasa hankuri sai da kai tambaya to zan baka fassara su ba sai mun rawayin kyale ka cikin duhu ba eh, kun fahimta ko to amma safinatu to amma to, amma jirgi ya fara kenan da ɗayan al'amura na farko jirgin da mun ka shiga na kuje shi wa kana li masakin wato jirgi ce wadda yake ta miskinai jirgi daga abin nan mace ce wato jirgi ne na miskinai su goma ya maluna fil bari suna aiki cikin teku wato kamfani ne na wasu miskinai da kamfaninsu suna fatauci da jirgi ai biha mu'ajaratan suna ijara laha talaban lil kasb wato suna dauka kaya na mutane ana biyan su suna cin abinci wannan kun gano ne ya halatta a yi kamfani wa hadha yadullu ala jawazi shirka wannan ya halatta yana nuna wa ya halatta a yi kamfani mutane su hada kudin su yi fatauci fil kasb kun gane ko to shikenan fa aratu ana ibani niyyar wato ni nuhi in aibanta jirgin wa kana wara'ahum malikun abin da ya sani abinda asababin in ne nuhin aiban shi akwai wani sarki gaba gare su idan raja ko wato gaba gare su ko baya gare su wato wa kana wara'ahum malikun akwai wani sarki gaba gare su ko baya gare su ya kuza kullu safinatin gasba an ketare shi wato yana yana kama yana amshewar kowace jirgi wato gasba da kwace wato in dai jirgi lafiya lau yake ya same shi to zai amshe to falawlam a falaulam a ibu hada ba aiban shi ba laga sabu ha zalikal maliku da wannan sarki zai karbe wato ni na sani wato ko kuma Allah ya gaya min in yi wannan aiki domin in tsare musu shi kun fahimta ko in ba don haka nan ba za a karbe su rasa komi wato don taimako ne wanda yake kai baka sani ba kun gane ko wa amal gulam wa amal gulam wa kana abawahu mu'minain fa فارن To wa amal amma shi kuma yaro wanda ni kashe fakana kana abuwahu mu'minaini uh, ubanninsa ga larabci ana rinjayar da uba akan uwa amma ga hausa ana rinjayar da uwa akan uba ga hausawa ya kuke ja uwayensa kuke cewa <laughs> ko ba haka ba amma laraba sai su ce abawahu wato a rinjayar da uba kun gane ko eh, in an ce ubanninsa to uwaye mata ba su shigo bane ga hausa Eh, wato layin ubanni da yake abin nan kun fahimta ko amma ga abin nan ga larabci ana rinjayar da uba wato amma amma shi yaron nan kana abu mu'mina ne ubanninsa wato uwayensa sun zama mu'minai fa yin yurhiqahum ma da guyana mun ka ji tsoron ya kallafa musu ƙetare haddi wa kuran da kahirci in ya zauna tare da su shi yaron nan zai sa su cikin kahirci fa innahu kama fi hadisin wato shi yaron kamar yadda yake cikin wani hadisi wanda muslim ya ruwaito bi a kafira an halitta shi kafiri walau asha la arhaqahu ma da ya rayu har ya zan babban mutum da ya kallafa ma uwaye ne su zan kafirai li mahabbati ma da ku domin sun nuna suna son shi ya tabi ani fi dalika za su bi shi ga abin nan ga kafirci fa arana an huma rabu ma khairu min sai mun kai niyyar Allah ya mura ubangijin su ya musanya musu wanda ya fi minhu daga gare shi wato ni kashe shi zakata wanda ya fi dan tsarki salahan wa tuqan da ya yi tsoron Allah wa qaraba min rahma kuma wanda ya kusanta ga tausayi ga uwayen bisa gare shi kun fahimta ko ay albir bi walidai wato ta ga uwayen sa fa abdalahu Allah ta'ala jariyatan bayan an kashe wannan yaro Allah ya ba su mace su uwayen sa tazawwaja nabiyyi ita yarinyar nan ta auri wani annabi ko waladan nabiyyi ta haihi wani annabi fahada Allah ta'ala bi umma Allah shiryar da al'umma da wannan annabi da jikan su kenan kun gane ko to wa mal jidaru daru wa mal jidaru fadana li ghulamayn bil wa kana nahdahu wa kana nahdahu wa kana تاويل ما لم تستطع عليه صبرا to amal jidaru am sai kuma bango wanda ni gyara ba amshi komi ba makana li gulamai ne asali ne na yara biyu ne yatimai ne waɗanda yake ba su da uba uban su ya mutu ya bar su na fil madina cikin garin kun ga da alƙari in ƙauye yace su kan wuce wani ƙauye ashe abin da a ƙauye inda ba mutumin kwarai in akwai mutumin kwarai babban gari ne yanzu ga waɗannan <laughs> yara kun da kun eh, kawai inda babu wani mutumin kwarai mai shirya da mutane shi a kawai eh komi gine gine na banza ne duk kawai ne shi ya ce abin nan wata filmari cikin garin babban gari kenan sun mai karyatan awwalan sati aliha don canza a yi mata abin nan suna Alkariya don sun nuna walakantattu ne wal madinatu kuna ai mata suna madina li ta'zimil gulamai don yaran biyu Yayan mutanen kirki wato ilmu ahadihima asram wal akharu surayn asram wa surayn sunan yaran kenan wa kana ta ta kanzu lahum karkashin mm, abin nan gidan akwai wani taska nasu ai malum madhudun dukiya wadda an ka turbude min zahabin na zinariya filatin da azurfa sai dai ibnu abbas bai yarda da dukiya ta kuɗi bace ya ce kana ilman fi sufin madkuna ilmi ne cikin littafai wanda an ka shi ne abin cikin gida eh wato lahu ba saboda su wa kana abuhu ma salihu uban su ya zan salihi wannan ya nuna kenan ya'yan salihai ana fata su zan salihai eh, kuma ana girmama su to fa faznahu fi wa ko sai mun ka tsare su su yaran wa ma da dukiyarsu fa yin lugawa a shidda kuma wato kenan gyara bangon nan da ni na gyara ne don in don a tsare dukiyar nan tasu ko don a tsare ilimin nan nasu su kuma su samu wurin zama fa ranar rabbuka sai ubangijin ka yayi nihin an shidda kuma su kai iyakar karhin su da kamin su na dauki kayan su harja kan jakan masu hidda taskar su daga cikin gidan wannan rahmatan min rabbi rahama ce daga ubangijin ka ga ƴaƴan bayan Allah wa fihi ma yadullu ala anna Allah yahfazu salih wannan ya nuna kenan Allah na tsare mutum na kwarai fi nafsi ga kansa wa fi waladi da ƴaƴansa wa in ba'adu an koda sun yi nisa daga gare shi duk da haka dai wa qaru an ruwaito anna ya yahfazu saliha fi sab'ati min zuriyati Allah na tsare salihi ga eh, zuriyar shi bakwai kun gane ko wani bayan wani wani bayan wani wa ala hadha yadullu qawluhu ta'ala bisa ga wannan magana Allah ke nunawa inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa yatawalla salihin wanda abu waliyina masoyina Allah alladhi nazzala alkitaba wanda ya saukar da littafi wa huwa yatawalla salihin kuma yana jibinta salihai saboda kada kai kokarin aje madan ka dukiya yi kokarin karantar da shi yi kokarin yi mai tarbiya tarbiya mai kyau kun gane kun in ka bar shi haka nan ka ka tsoratar da shi kawai har kan mutu kenan ka bar banza kun gane ma faltu an amri sannan kuma wannan aiki da ni yi kana ganin kamar banna ce ni na saba mu shari'a kai Musa to ba aikata shi ba bisa ga al'amari na ba da umarni na ne shi ba ai ma zikira min khalqis safinati wa qatl al-gulam wa iqamatul jidar ba aikata shi an amri bisa ga zabi na ba bal bi amrin min Allah da umarnin Allah wa hadha yadullu ala annahu nabiyyun wannan ya nuna kenan annabi ne li'anna tanqisa amwalin nasu domin rage dukiyar mutane wa iraqati dama'in da zubar da jinan su wa tagayyir ahwalin da sakewar halayen su la yakunu zalika wannan abu ya zama wa illa bi nasai da nafsi Allah ta'ala madaukin a an ce yace ba ba aikata shi da zabe na ba bal bi amri min Allah da umarnin Allah ne wannan ya yi nuni ala annahu nabiyyun wato annabi ne anna tankisa amwalin nasi domin ragewar dukiyoyin mutane da zubar da su da sake wa halayensu la yakunu zalika illa bin nas bai yiwa sai da nasi na umarnin Allah wa amri Allah da umarnin Allah ta'ala madaukin sarki wala yumkin an yurtakaba hadha bi ilhami bai yiwa ai wannan da ilhami kun gane ko domin ilhami ba shari'a ba kenan sai sai in ya zanga annabawa wal awliya'u tabi'una li shari'an in waliyai suna bin shari'a annabawansu babu waliyin da zai iya fallewa shi nashi hukunci daban in yayi nashi hukunci daban wato kenan ya bi shaitan kun gane ko ya zan waliyu shaitan amma waliyu lahi zai bi abin da annabinsa ya ce bai karawa bai ragewa kun gane ko to ina ne wa abin nan la yumkinu an yartaki ba an yurtaka ba wal awliya tabi'una li shara'i anbiya'ihim wala la yakhrujuna an habasu fita daga shari'a annabawansu zalika tawilu ma lam tasti alaihi sabra wato wannan shine wato bayan da ya fassara masa yace to wannan shine fassara abinda baka samu iko hankuri akan shi ba yuqalu ista'a ko istata'a istata'a ko ista'a can farko ce istata'a tastate nan kuwa ce malam tastate kun wayanta ko bi ma'ana a taka wato ka kasa hankuri akan su fa fi hadha wa ma qablahu jam'u bainal lugatayn tsakanin istata'a da ista'a to cikin qurdabi kuma al murad bi ta'wili at tafsir fassara qila fi tafsir hadhihi al an faɗa ga fassara waɗannan ayoyi allati waqa an allati waqa li Musa ma Hadir wanda yake son tsakanin Musa da Hadir innaha hujjatun ala Musa alayhi wato waɗannan ayoyi wato hujja ne akan Musa wato abin nan daga Hadir wa atabun alai kuma kamar zargi ne gare shi ga abin da ya auku zamanin jahiliyyar wa zalika annahu lamma ankara kharqa safina wato lokacin da yayi musun abin nan kecewa jirgi da an kai huji jirgi da an kai nudi ya Musa aina kana tadbiruka hada wato sai yace don me da ka kece abin ka huje jirgi sai aka kira shi aka ce ya Musa ina wannan shiri naka wa an tafi tabuta alhali lokacin da kana cikin jirgin abin da cikin akwati lokacin da an karfe ka ana gudun kada fir'auna ya kashe ka aka saka cikin jirgi dan akwati matsaruhan filemi wanda an ka jefa cikin teku kun mu da ko to wannan abin da ya tsare ki abin nan dan akwatin nan shine ya tsare wannan jirgi can an yi don a tsare kanka ne nan ko an yi don a tsare lahiyar su da lahiyar jirgin su to falan ma an karal gulama lokacin da ya yi musun kuma kashe yaro qila lagu aina inkaruka hadha min wa ka lil qibti kun san wato ya samu wani bakim da yana yana faɗa tare da dan uwansa ko wa kaza sai ya zungure shi sai ya kashe shi kun mai da ko wa qadaika alai da kashe wanda kai masa ina yake kai ka ma ka kashe mutum yaya kai wala ma an kare iqamatul jidar lokacin da ya musun wato tsaye da wannan bango yace ba ba da ijara ba nuriya aina hada min min rafika hajar bihri ina wannan aikin ka da ka mutanen madiyana sun ka shayar da ruwa ga mata biyu tsaye sai suka dauko abin ruhewa suka ruhe suka bar su aka bar yara mata biyu ban san yadda za su yi ba ka ta ka bude rijiya ka shayar musu kyauta baka ce a baka ijara ba libanatu shu'aibi duna ajarin ba da lada ba Inta, kun gane ko eh, kila inna hadar wato an ce hadar lamma arada an yi farika Musa wato lokacin da hadar ya niyyar ya rabu da Musa bayan wannan abu ya kare kun ga wato Musa ba zarge shi ba don a nuna kenan ba daidai ne in kaga abin da sa'a shari'a kai shiru ba eh, kun fahimta ko to qala lahu Musa sai Musa ya ce masa sai Musa ya ce min wasiya qala lahu kun samun wala takun da haka wato ka zama mai murmushi ka saki huska ka ga mutane amma kada a kiwar da sautin ka kira ka ta hau kun gane ko wada illa jajata wala tamshi fi ghairi hajjin ka bar abin nan tsaurin kai kuma kada ka yi tafiya in ba ga bukatar ka ba kada ka ganka kana yawo yawon banza wala wala wala tu'ib alal khatin in ka ga masu kure kada ka zarge su hada ya ga kuren su kada ka aibanta musu kuren su wabki ala hadiyati kai kuka ga laihinka yabna umra wannan shine wasiyar da ya masa ai hadda mu wace ki qultu to wannan abin eh, na wata aqibi nace wal maqsud ittiba'u shari'a da ake nuhi dai bin shari'a wal qarihatul insaniya hankali na mutum la ta'rifu al hasan wal hankali na mutum bai san abu mai kyau bai san mai muni ba illa bi irshadi min Allah bi wasiti rusai da shiryarwa daga Allah da wasu dan manzanni faqat kun gane ko da yawa kake ganin abu kana tsammani shi adda kyau ashe shi adda aibi da yawa kake ganin abu kana tsammani shi adda kyau ashe shi adda aibi قل أعدل عليكم من ذكرى to wa ba da kisati Musa wato bayan an kawo kisar Musa wal abd wato da bawa salihi mai ilimi zakara kisata zulkarnain sai to kuma da kisar zulkarnain hayatu al mulk hayatu uti al mulka was sulta al alli wato shi zulkarnain an ba shi mulki da iko akan ƙasa wa an faqa tilka sulta wannan ƙarhi yayi amfani da shi fi sabilillah wato ga kiran Allah wato shine sabilillahi wa wata ilayhi da kira zuwa ga ubangiji fasakhara Allah lahu min kulli shay'in sabba saboda haka Allah ya hore masa hanya ga kome wato idan an ba mutum iko sannan yayi amfani da ikon nan da kira zuwa ga abin zuwa ga ibada to sai Allah ya hore masa komai da sauki to ci gaba wa yas'alunaka ya fara fa qala yace wa yas'alunaka wato yahudu suna tambayar ka wa fihi ikhbarun bil ghaibi wato ciki akwai ba da labari ga gaibi da anna suratu makkiyatu wa su'alu madaniyyun wato sura ta makka ce amma tambayar nan ba bata wada aukuwa ba sai madina za su tambaye ka wato abin nan labarin zulkarnain wa yumkinu an yakuna makkiyan bi wasitil mushrikin yana yiwa kuma wato tambayar wato yahudu sun kace tafi ku tambaye shi labarin labarin zulkarnai kun ga kenan in an tambaya annabi tun yana makka wato sai a ce maki ne kenan su'alu ta'annuti wato ku tambaye shi wato don don a kure shi kenan ku tambaye shi an zulkarnai wato ga uh, mutum mai kafo biyu al askandar sunan shi askandar walam yakun nabiyyan ba annabi bane bal wa annahu abdun salih amma an tabbata bawa ne salih bawan Allah ne salih saboda ka abin da yake yi duka yana nan tare da wani annabi wanda ka bashi labari inna makana lahu fil ali Allah ya ce mun bashi iko cikin ƙasa bi tashilis sayri fiha an ka sauƙaƙe masa tahiya cikin ƙasa ko ina ya ga dama kuma Allah ya kore masa mutane wa atainahu min kulli shay'in sababa mun ka bashi hanya ga komi hanya wadda yake tana sadar da shi zuwa ga makasudinsa to yaya yayi da mulkin nan nashi kwance yayi ko ko yaya fa ba sababa فاتبع سببا حتى wata ba sa ba sai bi hanya ai salaka tariqan nahwal maghrib ya shiga hanya daga garin zuwa zuwa kasar yamma hatta idza balaga maghrib shan sayar lokacin da ya kai ga inda rana ke faduwa al muradu annahu balaga akhir al imara ya kai iyakar inda mutane ke zama cikin kasa min al ardi wa wasala ila sahil al bahr al muhit ya kai ga abin nan bakin gabar teku domin ita ce mai kewayo kasa ra'a shamsa inda gurubiya ya ga rana lokacin da take faduwa cikin teku wa wajada wajada ha garu fi ainin hamiatin ya samu rana tana faduwa cikin eh, idon ruwa a wadda yake mai bakar kasa kamar bakar kasa domin ruwan teku haka suke kamar bakar kasa <coughs> shikenan zulkarnain ya ya bi hanya akwai qira'a fatta ba sababa akwai qira'a fa'at ba sababa ya bi hanya Ah, hasa idza balaga magriba shan ha in ya kai ga har lokacin da ya kai ga wurin da rana ke faduwa abinda ake nufi da shi balaga akhir umar imara ya kai iyakar inda ake rayar da yanka rayar na kasa min la'alli wa wasala ila sahil al bal al ya sadu zuwa ga abin nan bakin tekun ah, yamma wanda yake mai kewayewa sai ya ga rana lokacin da take faduwa ha ta garu fi ainihin hamiyatin kamar tana faduwa cikin ruwa baki za ta hamati kamar ruwa mai baki kasa wa huwa dinul aswad laka baki kun ga ruwan teku baki kirin yake wa ghuruba fil aini fi ra'ayil aini kuma faduwar da take yi ba wai ta fadi ne cikin ruwan tsulun ba ga ganin idanu kamar ta bace cikin ruwan ne wa illa in ba in muka ce ga faduwa wa hiya a'zamu min al'alqan ita kasa ga abin nan um, ita rana gaba ɗaya ta fi kasa ba ma sau guda ba wa akbar kasiran kuma fiye da eh, abin nan ninki da yawa wajen abin nan miliyan da rabi ita rana wato da za a gungunta ta guntu guntu har miliyan da rabi guntu guda shi a daidai da ƙasa ashe kenan bacewa take yi wa waje da inda haka ma ya sami wasu mutane wurin wannan ruwa ai ne wanda zai kafirai fil asli ba ta zasali domin ba ya ko musu kowa idh lam yursal ilaihim min qawl ba ya ko musu kowa ko me, ba don haka ba ce musu kafirai ba sai dai muta wasu mutane kulna ya zal karnain to wajada inda qauman kulna ya zal karnain inna an tu'azzib wa إلا أن تتخذ فيهم حسنا to kulna ya zalkarna sai muka ce ya kai zalkarnain wani da'ullahi iyahu in kana nabiyan fa bi wahayin da Allah ya kire shi yace ya zalkarnain in ya za annabi ne to da wahayi kenan kun fahimta ko wa illam wa in kana waliyan in ko ya zan waliyi ne to fa ala lisanin nabiyin wato ya zan kenan bisa ga harshen wani annabi wato akwai wani annabi wanda yake yana gaya masa wal ilham li gairi nabiyyin la yakunu shar'an in ko ya zan da ilhami ne in ko kuma ba annabi ba to ba shari'a bane kun gane ko in ma an tu'azziba wa in ma an tattakhadha fihim huzna wato ya zal ne ko dai kai musu azaba wato ka ka yake su kenan ka kashe su wa in ma an tattakhadha fihim huzna ko ka rike hali mai kyau game da su wato kenan ka kama su bayan sake kire su zuwa ga addini kun gane ko eh, to kala ويرد إلى amma man zalama amma wanda ya zalunci daga cikinsu wato wanda yake mun kire shi ga addini yaƙi fa na nu'adhibu to za mu azabta shi na katulu za mu kashe shi mai raddu ila rabbi sannan a mayar da shi zuwa ga Ubangijin ubangijinsa fa yu'adhibuhu azaban nukura shi mai azaba azaba mai tsanani ashe kashe kafiri da jihadi bai sa ya shiga aljanna sai ya kare shiga wuta Allah ya tsare mu wato azaba mai tsanani ita ce wuta mai tsanani wa ma man amana wa man amana salihan to wa amma man amana amma wanda ya imani wa amila salihin ya aikata aiki na kwarai falahu jazaa'un husna shina da wani sakamako sannan badali alhusna ga qira'a suko jazaa'ul husni kenan idafa za mu yi mai sakamako sakamako wanda yake abu mai kyau. nan duniya ya zan musulmi ya huta da wahala ya zauna cikin sauki wasa na kudu lahu min amrina yusra sannan za mu faɗa masa abu mai sauki na umarnin mu ai na muruhu bima yasulu alai za mu umarni za mu umarce shi da abin da zai sauki gare shi domin aikin addini kullum, in ya iske mutum cikin kahirci ko ya iske cikin abin da muyagun al'adu in musulunci ya taho sai ya sa cikin sauki to ci gaba ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ثم ثم ثم تبع سببا سنة كما يبي هنيا زوا وجن قبس hatta idan balaga matsaliya shams har lokacin da ya kai ga inda rana ke fitowa turu ya wato inda za a ga fitowarta wajadaha tallu ala qaumin yagganta tana fitowa akan wasu mutane wa humu zanju mutanen abin wajen tundura can gabas babu abin ba itace lam naj'al lahum min duniya sitira ba musanya musu wata wani shamaki ba wanda zai tsare su daga rana min libasin basu da wani tufa da suke sawa wala kayan basu da rufi ga gidajensu la'anna ardahum la tamilu binan kasar su ba ta daukar gini babu duwatsu walahum surubu kuma suna da abin nan eh, ramu cikin kasa yugibu na fiya sai su shiga ciki inda tulu su lokacin da rana ke fitowa wa yadharuna inda irtifa'iha su bayyana lokacin da rana ta ta kwadi sai su hito kazalika wato kamar dai yadda umarnin mu yake وقد هبنا بما لديه حضرا كذلك wato kamar dai da al'amarin mu yake kulna mun kace wa qara hanna bima ladai khubra alhali mun kewaye duk abin aga zulqarnaini a khubran na, na ilmi ai inda zulqarnaini min al'alati mun bashi aloli mun sani wal jundi mun bashi sojoji wa gairihi ma da wasun su wato kuma mun san su abin nan mun bashi khibran wato jarrabawa mun kewaye shi da komi

ai abin nan ba da ko wa kuma wato bilam bi fatahi saddaini ga wata qira'a saddaini kamar yadda karanta wato jabalani dutse biyu ne bi mun kadai bilad turki wato wanda yake ya raba kasar eh, turkawa da abin nan da da kasashen eh, da kasashen eh, abin nan gabas bi mun kadai bilad turki saddal askandaru ma bainahuma wato zai taho yayi bayani wato su ne askandar um, ya yi gini ya taushe tsakaninsu kama sai a ci kama yadda zai zo waje da min duniya ma kauma ya samu wasu mutane baya gare su wato ga mutane zaune sannan ga wasu nau'in mutane baya gare su amma akwai hanya wadda ta hada kasar biyu la ya kadu na yau na kaula ba su kusa su fahimci magana ai la yau ba su magana illa ba da bude sai bayan jinkiri wa fi qira'atin bilan milba'i wato da an kace um, Eh, abin da waje da min duni ma kaula bilan miliya'i ko la ya kadu na huna wato in an ce huna wato ba su fahimta ga wata qira'a huna ba su iya fahimtarwa in za su magana abin ba iya gane su kun gane ko wasal yufki huna ba su iya ba su iya sa a fahimce su to qalu qalu ya zal qarnaini Ina ya jujjaba na jiyadu daga harbijan hadadda, an sanya da fainana Kalu sai mutanen na suka ce, ya zalƙar na yi. Ina ya jujjaba ma wato ya jujjiba ma jujji wasu mutane ne. daga cikin abin nan ismani ajami ya ne li ne wato kabila biyu ne ya juje majo suna dai cikin ‘ya’yan adam alaihi salam 'yan yansarifa wato kuma suna cikin dai jikokin nu kun gane ko wato ya juje da majuju mufsiduna masu banna ne fil cikin kasa bin nahabi suna kwace wal bagai haka nan suna zalunci akan kasa inda khurujin min ilayna wato kullun sai su shigo tsakanin duwatsu su su shigo kasar mu su yi banna su koma fal ja'al laka kharjan za mu sanya ma wani haraji ju'ulan min al mali za mu sanya ma wani kyauta ta dukiya wato ala anta tash'ala baina baina sadda bisa ga ka sa wani taushi tsakanin mu da su wato kai gini wanda zai zai raba mu da su mu baka wani sakamako hajizan wato shamaki wala yasiluna ila wato da amfanin wannan ba za su iya saduwa zuwa gare wa min hadhihi fatata daga wannan abin nan kafa da suke shigowa uh, kun fahimta ko uh, qala qala ma mastanni bi iradi khair fa'inuni bi wa naj'al bainakum wa bainahum to kala wato kun ga kala ma maka ni fi rabbi khairun abinda ubangiji na ya bani iko gare shi na mulki da dukiya ya fi abinda za ku bani ashe kenan wato abin nan baya halatta kenan ga mai iko ya amshi dukiyar mutane don ya tara ma kansa amma babu laifi ya amsa don ya taimake su da ginin domin akwai ayyukan gayya yin hanya yin garun da ke kewaye gari hatta ginin masallaci yana cikin yana cikin aikin gayya wato wanda za a sa mutane don haka wato ba a sa zakka ga waɗannan ayyuka aikin gayya ne kun fahimta kun na makaranta za a sa domin eh, karatun da zai ishi sallah da ɗan sauran ayyuka bai da abin nan ba farlo eh, aini kaɗan ne farlo kifaya shi abin nan eh, wata kowa na iya yi nan ana iya sa zakka fi sabila kamar zuwa jihadi kala ma makani fiye rabi khairu da ubangiji na ya mallaka min ya fi dukiyar da za ku bani min almal wal mulki wa ghairihi khairun ya fi min kharjikum daga harajin ku alladhi taj'aluna li wanda za ku sanya min shi fala hajata li bihi ilayhi fala hajata bi ilayhi ba ta ba bukata gare ni zuwa gare shi wa wa aj'alu lakum sadda tabarru'an zan yi muku wannan aiki da tabarru'an don Allah ya bani mulki akan ku wato don Allah kenan ruwiya annahu da khala biladan an ruwaito cewa ya shiga kasar su war'ahum ala ala maqadir mukhtalifa ya gasu bisa ga halaye daban-daban ya tasafadun wato suna barbarar juna kun san kahirci ba sai ya mai da mutane dabbobi wato suna barbara tasafu da bahaim kamar yadda dabbobi ke barbara in ka aje tumaki yadda suke bin maza na bin mata ai sun takaddu inda sun ka hadu kamar dai jakuna sun hadu ko tumaki ma ayana zulqarnain zalika in sarafa ila ila bain sadfain lokacin da shi zulqarnain ya ga wannan wato sai ya karka wato su kenan eh, juju da majuju suke yin wannan aiki eh kun da ko don waɗancan ya nuna kenan abin da sun musulunta ah, saboda haka suna son a raba su da ya gansu sai ya ga irin halin da suke kamar dabbobi to sai zulkarnain ya juya zuwa ga tsakanin duwatsun nan biyu fa qasa ma yi ke an ka auna abin da tsakanin su wa wa hafara lahu asasan hatta balagal ma an ka yi wato foundation wato asalin gini an ka yi haka sai da an ka kai ga ruwa fa banal jidar gina abin nan bango bi sahari wan nuhasi wato da falale falalai da duwatsu abin nan gaci shine nuhas jan karfe almuzab wanda an ka narkar falan ma wasala ila zahir al lokacin da ya kai ga bayyanan kasa tun da can an ka fara gini tun daga kasa bana bi kada al hadisi an ka dore gini da guntayen duwatsu wa huwa qawlu abin hadir bakin karfe wa huwa qawlu wa inuni bi quwwatin azal bainakum bainahum radma sai yace to ku taimake ni da wani karfi lima adlubu minkum duk abin da ni nema wata ku yo kowa ya kawo taimako wato az'al bainakum wa bainahum radma in sanya katanga tsakaninku da su da tsakaninku hajizan hasina wato shamaki mai ƙarfi wanda zai tsare tsakaninku to atu ne zubar hadid ne zubar hadid atu ne zubar hadid ku zo min da abin nan guntayen abin nan bakin karfe hu wato guntayen bakin karfe ala qadaril hijarati gurgudan duwatsu allati yubna bi hawadin da yake za a yi gini da ah, guntayen eh, abin nan bakin karfe hu wato guntayen bakin karfe ala qadaril hijarati gurgudan duwatsu allati yubna bi hawadin da yake za a yi gini da su waja'ala bainakuma eh, hadab wal hajar wato a cikin hida abin itace na wuta a sa abin nan gawayi sannan a kawo um, bakin karfe a zuba kun fahimta ko hatta idan fa bayyana safaini ne an kai ta yin haka nan sai da abin nan katanga ta kai daidai da abin nan bakin duwatsu biyu a ne wa qulya billahi mihi masu dufai ne wato janibai eh, jabalaini ne wato gehe biyu na dutse biyu bilbina bina'i da gini wa wada al manafiha ya sanya abin nan zuga zugai na kura wuta wannan an ka sa wuta haura zalika gefen wannan sannan an sa masu zuzuki masu abin nan masu hurawa suka hura da zuga zugai qalan ku yace ku bus hura ku hura hatta idza ja'alahu hunara har lokacin da ya mai da bakin karhen nan duka ya koma wuta yayi jawur qala atuni ubrik alayka za ku bani wato abin nan bakin abin darkakken gaci ubrik alaihi in zuba a kansa amfanin narkakken gacin nan zai hana shi tsatsa kun wani da kowane wato yan an yi aiki da bakin karfe shi dai yana tsatsa ya lalace amma in an ka garwaya shi da um, gaci to ba zai lalace ba a'a zai ba daban wannan gaci jan karfe tanaza ila ne. wato atu ne kidaran ubrik alaihi kita shine tanazu'i ko wani fi'ili yana son shi ko abragan nuhas al ya zuba wato gaci wanda ya narke alal hadidi bisa ga bakin karfe almu kuma wanda an ka sa yayi jawur fa da khala baina zubarihi wato shi wannan gaci ya shiga tsakanin guntayen abin nan karfe fasara shay'an wahid yanzu abu guda wa zalika yamna'u rain al wannan yana hana wa tsatsar bakin karfe kun gane ko kun ga kenan ko yadda ake ayyuka duka Allah ya koya mana cikin cikin littafai ba mutu ba wayon mutane bane wa ya tamilu sinin war uh, don ya dauki wata shekaru war ta kuma ya dauki wata danyan taka ko ana ruwa ba komi inda ba don haka nan ba in bakin karhe ne kun ga sai ya lalace ja a yajuju wa majuju bayan haka nan da an ka gama gini sai abin yajuju da majuju suka taho ya kasu duna an ya alu suna son su hau au yakbu ko ko su huje shi wa masata ba samu iko ba wa huwa qauluhu ta'ala fa masta'u fa masta'u ba samu iko ba ya yajuje da majuj ba samu iko an yazharu wato su haushi ba wato domin abin da lirtifa'ihi wa mulasatihi wato domin ya yi sama kwarai kuma gashi da surfi ba su iya hawan shi wa masa mastata'u na qaba ba samu ikon kuma huje shi ba su iya huje shi ah, wato harqan li li salabati don karfin sa wa hi wato da zama kaki guda kun fahimta ko to wannan shine shine aikin da yayi musu amma da taimakon kayan su kun gane ko saboda haka wato abin nan siyasa ba ce take ta kawo muku wasu sababbin abubuwa ba na ku da yan tsare muku an ka taimake ku kun kai aiki shikenan shugabanni sun yi muku aiki ba daga wani wuri za su kawo dan su ma mutane ne yan uwanku eh, mu hada juna ne ka hada juna ne kamar an yi daki ayi tayi har a kai ga tsoron ɗaki a sa don kada ruwa ya shigo in ba haka nan ba kowane gehe na ɗaki ai ya tayi ruwa bai zo ba amma na sama ya hana rame shi shigo shine amfanin abin shugabanci a taimaki a taimaki juna eh, al'ummar musulmi kamar jiki take kun ga wato in wani in ya yatsa ya ji ciwo sauran jiki duk sai ta ciwo hmm. ana cewa suna da kunnuwa har mutum na kwana da abin yana kwana da akan kunnensa ɗaya rufe kunnensa guda ko kuma suna jan kasa ko kuma yan sun shigo za su shanye ruwan duniya duka babu wani wuri wanda ba za su shiga ba sai makka da madina in ya zan haka yana yiwa su zan turawa eh to ba ina abba su ruwan wa abba shanye ba ko ba haka ba kunnuwan kunnuwan ne ba to yana yiwa abin nan wato in Allah ya ce akwai abu zai zo amma yana yiwa ya to da wata siwa wadda mu gani ba eh, amma wajibi ne mu yi itikadi da samuwar hmm. hmm? su haka ne kuma namiji da namiji sai su yi aure ba su ganin wai an yi sun yi abin da ba daidai ba eh Allah sauƙaƙe kadan da abin nan فإذا جاء بعد ربي جعله دكا وكان وعد ربه To, fada mara azul karnaini na jahahu lokacin da yayi wannan aiki ya ga ya ci nasara fi dalika, azhara tawadu a lillahi kun gani bai ce ni babban mutum nayi wannan aiki saboda ku ba, sai ya bayyana Allah ya yi ya bayyana tawadu'insa Allah alladhi ku ala mitli hada al'amal amal wanda Allah wanda ya bashi iko ga irin wannan aiki al'adi mai girma ashe wato Allah in ya tashi alheri ga mutane yana yi ya sa ka kai ne wasu da wani alheri ne babba an kai ma wata girmamawa ce ashe abin da ya kamata ka yi tawadu'i ka gode ma Allah ba ka tsora alfahari ba domin kai alfahari kuma ka nuna musu kai kai kai gobe sai ya hana har mutane su gane kasawarka shikenan sai kai zaune kuma kun gane Allah shirye mu Kala, ah, wato ga abin da yace haza rahmatun min rabbi wannan aiki da ni wanda aiki da Allah ya bani iko wato wata rahama ce daga ubangiji na ni'matun wato ni'ima ce li annahu mani'un min khurujin domin wannan zai hana wato fitowar su fa idza jaa wa rabbi amma in wa'adin ubangiji na ya zo bi khurujin ga hitasu alqaribi min alba'd wanda yake kusa ga tashin kiyama to ja'alahu daka Allah zai sanya shi gari rawa al bukhari ya ruwaito an abi huraira an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ah, fi sadd wato annabi yayi magana ga wannan sadd surhi yafirunahu kullu yawmin wato kullun suna haƙar shi su yi kusa hujewa hatta idza kadu ya kharquna wato su yi kusa huje shi qala alladhi alaihim sai wanda shugaban su yace irji'u fasa tafiruna gadan ku koma gobe za ku huje shi kala sai ya ce wai iduhullahu ka ashaddi maka min makana sai Allah ya mayar da shi wato ya fi karfi bisa ga yadda yake hatta idza balaga muddatan har lokacin da ya kai ga abin nan iyakar zaman su wa arada Allah wa arada Allah an yab'athahum ila nas Allah ya nuhi ya aiko su zuwa ga mutane qala alladhi alayhim wanda shugaban su yace irji'u ku koma fasa ta hu gadan insha Allah gobe za ku huje shi in Allah ya so ta'ala wastasna shi in Allah ya so Kala qala fa yarji'una min komo wato da wan shekare ala da su hito daga gare shi ala nasu bisa ga mutane Kwayar wa yasquna lim yahshanya doru waiwai wa wa watan furun nasu bin mutane su dora gudu daga gare su wa hadha ma'ana qaulihi wato lokacin da ajali ya taho na sauƙin hitowarsu ja'alahu da ka Allah zai maishe shi gari wa a bi ghairihi dakkan madukukan gari masu da musawiyan ya yi daidai da ƙasa waya guru biya shi dutse cikin ƙasa to kun gani in mun ce su ne wato koda yana nan ana iya ketare shi kenan ya ya koma ga ƙasa kenan au ya zuba hata tsira turaban koko ya narke har zan turbaya in ya zan haka ne wato kenan akwai saura ban zo ba wa nasu su ala nasu ga mutane fa rubuna limiya ya shanya ruwaye wa watan firun nasu bin mutane su dora gudu daga gare su wa rubuna ila husunin mutane su dora gudu zuwa ga abin nan birane su wa na su kuma su koma su dora bin su wa na quwwatan wa kasuwa wannan ya kara musu karhin zuciya abin nan da da karhin jiki wa yab'athu Allahu alaihim da'an wa karshen al'amarin su kuma sai Allah ya sa musu wani ciyo fi riqabin ga wuyoyin su waya lukuna. kamar wata tsutsa ta tsora kin su wannan shine asalin sai su mutu wa kana wa'du rabbi haqa kuma wa'adin ubangiji na ga wannan al'amari ya za hakan gaskiya mai zamo sun ma tama khurujihim bima yunasibu halan nasi yawmal ba'thi sannan wato wannan halin da kun ka gani ba yanzu an an danne su an bar su can ba suna hargitsai tsakaninsu su ya jujo ma juju to wannan halin na shi an ka ɗauko an ka sifanta yadda mutane za su zauna in tashin kiyama ya zo ku saurara ku ji يموت في wata raka na ba duhun yawa mai mun ka bar sashen su a ran nan yawa makurujin ranar hitowar su ya muji fi bani yana garwaya cikin sace ai ya bihi wato yana garwaya da sashe li waɗannan sun hito daga nan waɗannan sun hito daga nan wa shiddatul izdiham da yawan matsaitseniya tsakanin su fa umuna bi qa'al alam su cika duk sasannin duniya ma da makka wal madina banda makka da madina kuma banda baitul maqdis ba su shiga to in ya zan ba su shiga baitul maqdis wannan ya nuna ba turawa bane dan turawa suna shiga baitul maqdis wa kadhalika la yasiluna ila man man tahassada minhum bi wurdin duk wanda yake ya samu yana karatun qur'ani ko yana abin wani aiki da yana ibada wato Allah zai tsare shi au zikiri kun fahimta ko eh, wurdi duk abin da ka tsare kana yi na ibada kun fahimta ko kala ta'ala Allah ya ce wani fi suri bayan haka an sai ayi busa cikin kaho ai alqarni lil basu don tashin kiyama ba da nafatul ula bayan busawa ta farko wal mautatul amma bayan ko mutuwa ta ta farko gaba dai sannan ayi busa busawa ta biyu fa jama'ana sai mu tara talikai duka fi makanin wahidin yawmal qiyamah wuri guda ranar kiyama mu tara su jama'an taruwa haqiqatan ko na gaskiya al yajuju wal majuju wa ghayruhum min al khalaiq wato su kuma su tashi hargitse kamar yadda ya juje da majuju sun ka shigo hargitse kun gane ko to ci gaba sannan isa tsara da ba da zikirin jami'il al-mahadar yau kiyamata ya ci gaba wato bayan an tara mutane wurin da za a yi tashin kiyama gaba ɗaya ga mutane sun haɗu cikin gomi cikin wahala cikin wannan hali sai a taho da jahannama ana abin nan mala'iku na korarta kamar yadda ake an koro sa za a kai shi mahauta kuma cikin wannan hali kowa za a bude masa aljanna ya kinkaita ga gidanka can da ka aikin kwarai sai a kawo wannan wuta a sa ta tsakanin mutane da aljanna wa aranna jahannama mun ka gitta jahannama mun ka kusantar da ita yawma idzin ranar lil kafirin kafirai ardan wato gittawa الذين كان عين الذين كانت في to aka gitta wuta wato ga kafirai domin muminai za su ketare wato akan su dadi bayan hisabi wato su ne kafirai waɗanda an ka gita wuta gare su na kana ayunun waɗanda ke idanunsu sun zama fi gida in cikin rufi an zikiri wato daga abbatona wato kenan ba su karanta qur'ani ba fa hum umyun la duna bi shi makafi ne ba su shiriya da qur'ani waɗanda sun kafa qur'ani su ne kenan za su fada wa kanu la sama kuma sun zan ba su iya ji ya an karanta musu ba su iya ji su yi aiki da shi ai la na an yasa min annabi ba su iya sauraren annabi ma ya tuhu alaihi abin da yake karanta musu bugudan da don ki ga annabi saboda haka komai gaskiyar da yake faɗa ba su so ranar ranar kiyama sai a gitta musu wannan wuta wala yu'minu bi ba za su yi imani da shi ba ثم سأل سؤال إنكار وتوبيه لمن لمن لمن يعبد غير الله بغير دليل to kun ga kenan irin waɗannan mutane sai su ki bin abin da Allah ya su yi ta bauta ma wani don matukan baka yi bauta kamar yadda Allah ya ce ba kamar yadda annabi ya ce ka bauta mu kenan to ga yadda za a tambaye su su waɗanda na bauta mu wani Allah ba da dalili ba gashi afa hasib alladhi hada an ibadi min awliya to wanda ya bi wani addini na daban wato kenan bai bi shari'a ba ya bi wani addini daban kenan to bi an sakamakonsa afa hasiba kafar wani cikin zuwa ibadi shin waɗanda sun ka kafirta sun yi zaton su riki bayina kamar su riki mala'iku suna bauta musu ko ku su riki Isa wa Uzairu ko ku su riki Uzairu wa gairihi min al-makhluqati min duni auliya su riƙi waɗannan mahalukai abin bautawa min duni su bar ni su riƙe su arbaba abin bautawa suna zaton haka nan wato daidai ne kun fahimta ko wal ma'ana adannu anna al ittikhaz al mazkur la yughlibuni suna zaton riƙon wani a bauta masa bai bai bata min rai inji ubangiji bai sani hushi wala waqibuhum alai bazan yi musu azaba ba saboda sun bauta mu wani kalla wannan sun yi kuskure duk wanda ka bauta ma ko na kwarai ne ko salihi ne ka halaka Allah zai hushi da kai ai la bagi. ba ya kamata wala ya liqu hadal husban wannan zato bai bai dacewa inna atanna jahannama lil kafirin nuzula mu mun yi tattalin jahannama ga kafirai ulai wa gairun waɗannan da wasun su mun yi musu tattalin jahannama ita ce kwaccarin su ita ce abinda kake ba ba ko in ya sauka shine nuzul abin sauka mu yi musu tattalin jahannama ita ce liyafasu hiya mu'addatu lahum ita an kai musu tattali kan nuzuli al mu'addal lillahi kamar rawata abin nan kwaciya da wanda ake tattali ga bako wa fil kalami istihza'un bihim wannan akwai izgili wanda um, abin nan an yi musu tattalin kwaciya da wuta ina kwaciya kun fahimta ko to ci gaba قل هل ننبئكم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون To, wadda ma kana ci durusu fi sura lokacin da ya zan karance-karancen nan da mun kawo cikin wannan sura, bayyana itina ahu ta'ala bi salihin ta bayyana yadda Allah ke kula da salihai wa nasarahu lahum da taimakon su wa khidlani lil kafirin da kuma yadda yake rashin taimakon kafirai abdali na batattu aqaba ala habi bayanil kufur bi bayanil kufur yayi taqibi da bayanin kafirci walla lale da bata waje za ashabihi ma da wanda ya bi kahirci da bata ga sakamakon su haƙala ya ce wato wanda yake bai bi shari'a ba yayi abin da yake so to ga abinda ga abinda aka mako fa kale yace kula hal nabiyukum bil ahsanin amal shin kuna so mu ba ku labari ga waɗanda sun kai hasara ga ayyuka wannan tabiru mudabiqul liqawl kuna so mu ba ku labarin waɗanda fi hasara don ka kuran cikin su alladheena dalla sa'im fil hadith waɗanda yake aikin su ya bace cikin rayuwar duniya ba su yi bi abinda Allah ya ce ba sai suka yi yadda suke so ba mun mun gabatar cewa duk aikin da an kai ba don Allah ba shine na rayuwar duniya ah, kuma koda don Allah kai shi in baka yi kamar yadda Muhammad yake ba sallallahu alaihi wasallama ya zanna rayuwar duniya to waɗanda yake aikin su ya bace cikin rayuwar duniya wahum yasabuna alhali su suna zaton annahum yusuna su suna wa aiki ga ganin su suna yin mai kyau ne suna tsammanin ibada ce suke yi alhali ba su bi shari'a ba wato kenan aikin banza kenan ula'ika allazina kafaru bi ayati rabbi to ci gaba أولئك الذين كفروا ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim sune suka kafirta da ayoyin su wato kenan in an karanta qur'ani ba su so ya an karanta hadisi ba su so wannan shine abin nan shine alamar su don da abin nan wanda ba son ayat qur'ani ba son hadisi shi ya bace kenan yana bin abin da yake ga dama mun gane ko wato abin sun bace wato abin sun kafirta da ayoyin ubangijin su kai kuma sun kafirta da cewa ba a gamuwa da Allah ai wa bil ba'th da tashin kiyama wal hisabi wal iqabi da azaba saboda haka fa bidat amalu ayyukan su waɗanda yake sun dan yi daidai da addini kaɗan su baci wato iyaka ayyukan waɗanda yake masu dan dama dama wanda sun kai to an an zubar da su ba su da amfani domin ba su tara sharuɗa ba sharuɗa tilas sai an yi tauhidi fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna su ayyukan su ko ma'auni ba azawa balle a ce a auna wanda an ka azawa ma'auni kenan ana tsammanin zai yi zai yi da dama dama to su ko azama auni ba a yi kun gane ko abinda alama shi an ce ta wa'ai karatun qur'ani ce a a ga homi annabi ya ce a a to wannan shi alama shi aikin da yake yi duka komi yawan sa ko auni ba a zama sa eh. wannan ta nuna wato fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba mu aza musu ma'auni ranar kiyama kun fahimta Allah tsari an karanta ko zalika wannan shine makircin da ake sama musulmi ba a iya faɗa da musulmi a hana su musuluncinsu su da ƙarfi sai dai a hana su karkace a ce ta ga wata hanya ta shiga aljanna nan da nan an san kowane musulmi na son shiga aljanna an san kowane musulmi na son ceto an san kowane musulmi na son lada shikenan ta hoga shi har a ce ga wani mutum ya fi annabi ga wata aiki wani aiki in ka samu kashi annabawa shikenan sai wawa ya karkata yayi tabi a sa mai sharuɗa yayi tabi a sa mai dokoki yayi tabi in ka taɓa annabi in ka yi magana zuwa ga annabi bai damu ba amma in ka yi mugunya magana zuwa ga shehinsa yanzu sai ya rikice faɗa abin da in ya samu dama ya kashe kama wato wannan shine alama kun fahimta ko eh, in ka ce Allah in ka ce annabi ba su damu ba amma in ka ce wani to yanzu za a yi faɗa wannan shine alama su to irin waɗannan ko ma'auni ba a za musu ranar kiyama Ah, Allah tsare mu zalika zalika al'amru alladhi eh, eh, zakartu wannan al'amari wanda ne ambata min ku hubudi amalin na bacin ayyukan su ga gairihi da wani su wannan aiki jaza'un shi a sakamakon su jahannam wato shine shiga jahannama bima kafaru don kafircin da sun kai wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa sun kariki ayoyi na da manzanni na huzwan abin izgili mahzu'un bihima kuma kun gani ba nan ɗaya tsaya ba kowane lokaci ana yin ana yin wannan abu gwargwadon fahimtar mutane ah, kun ga can da yadda an ka fara sai aka shigo wajen babin tauhidi ah, a yi a ce abin nan kalamun lahi yaya Allah ke magana don ba shi magana da harfi ba shi kaza ba shi kaza har abin nan a sa wawa ya kake nan to Qur'ani kenan ba magana Allah ba kun fahimta kun? Ah, daga nan kuma an ka karu an ka karu sai aka komo sai a ba mutane wurdi a ce gashi in ka karanta ka dai ka zauna cikin kogo ko ka zauna cikin ɗaki na halwa kwana arba'in ko kwana kaza in ka haito duk abin da kace duniya za ta karba wawa mai son iko sai ya yarda ya ta ya zauna ya ta wahala a ce za ka ga kafa ta sauko za ka ga hannu ya sauko za ka ga menene ya ta ya ta wahala in musulmi in malami ne an hana shi karanta da mutane in jahili ne an hana shi koya saboda haka jahil ya yi sauki nan da nan sai ta ganin abin da shaidan ya tawaye ta yi mai abin da surance surance ya hito ce ni wali ne ta dokokin banza an ka ga an da an ka wuce wannan sai an ka dora su ga waliyai su dora men su a ce wali wa daga daga alahira ya aiko gashi ya ga ya ga annabi ya ba shi kaza kun ga yan kan ga annabi ya baka kaza kenan ka wani wanda ya bari kenan ko ba haka ba in in kuma Allah ya baka abin nan tsakaninka da shi kenan ka huta da annabi ka zan kunnen doki da shi ko ba haka ba kun ga wato da haka nan sai a ce ai wannan abu daga sama an ka saukar har ga abin nan gawa ganga ma an saukar daga sama ai ta kidi ha shi ne jam'iyyar abin agaji ku tawo ga jam'iyyar agaji babu addini ciki saboda haka musulmi taho kafiri taho wane ne taho a haɗu eh, sai ta ta musu tarbiyya tarbiyyar ba ta musulunci ba daga na har kai ga abin nan gwamnati wadda ba ta musulunci ba a bar waɗannan dokoki a sa sababbi kun gane ko wato haka ne kullun kullun tunanin kenan in eh, an ce ba ya da kyawo sai ka ce ah taimakon gaje yi abai da kyau kamar in ka ce dariƙa ba ta da kyawo ce istighfari abai da kyau salati abai da kyau kaga wa wasan ce ah, a waɗannan me su addini Ah, amma abin da aka boye an dauke ka daga addinin an dauke ka daga asali tunda an dauke ka daga annabi an dauke ka daga Allah an dauke ka daga Qur'ani mai saura eh? ah, an ce ga wani addu'a an saukar in ka karanta ta shi Qur'ani nan Qur'ani shi ma zikiri ne shi ita ku dai ko da zikiri shi kenan